Hausawa Top TV tashar al'umma. Ikon Allah, Murja Ibrahim Kunya shahararre 'yar TikTok ɗin nan an gwangwaje ta da kyautar tsaleliyar mota Mercedes wanda hawanta sai gwamnoni, ministoci da manyan 'yan siyasa ko kuma manyan attajiran ƙasar nan. Wannan mota babbar babbar mota ce a cikin jerin rukuni na wato Mercedes. Shin wane ne ya ba Murja Ibrahim Kunya kyautar wannan mota? Ku biyo mu a cikin wannan bidiyo da za mu samu ku domin ku ji yanda wato ƙawar Murja Ibrahim Kunya ta kiɗime ta rasa cewar ma me za ta ce a dangane da kyautar nan da aka ba Murja inda take tunanin anya Murja kuwa ba kuɗin tsafi ne ta sayi motar ba ko dai aro ta ta ki faɗa inda dai Murja ta ce ta ta ce kyautar ta aka ta. gashi ku ji. Ke murji tsaya. Na'am ya aka yi. An ce min tsafi kike yi. Kuma yana miki da babban mota ya haka. Tsafi eh. to ni ce nake tsafi wannan babban motar da aka kawo min wani bawan Allah ne maji kai ya jefe ni da ita so ni. Tsafi da Allah ba tsafi bane ba. Wallahi ba tsafi bane ba. Allah da addu'a iyaye ta miki rana. Wallahi ita ce muke tsafi. Yanzu wannan jinjimiyar motar ko ko sanata murjis ina zai ga usawo wannan motar lillahi wa rasuli eh, in ba addu'ar iyaye na rana ba jama'a ku kalli mota dan Allah haska min mota haska min cikin ta haska min je ki haska min da haska ta je Allah har ba ah, an ce ne kuma ni kai kai jama'a murjis da yo sai ko zan baki murjis eh, murjis na'am ɗauko mu nan dita dita ga kin ga yanzu ke ce da wannan mota to ya za a yi ma tashi ne na ga na ji mun kiran waya ba shi tashi ne na ji ni ma an min kiran waya da na da su ma ne aka yi an ce eh, kuma kika yi wallahi su ai aka ba su tsafi lawi eh, aka yi amridis lawan wannan mota mai to ya za a yi ma tashi ne na ga na da ai mun kiran waya ba shi ba ne. tashi ne na ji ma an min kiran waya da na je su ma ne Omo si ma ne jama'a kun ga da wannan mutum ko sanata ai sai haka na rikice ma jama'a addu'a iyaye ta yi rana murjis

daga Allah ne Allah ya ce kai ne ba wanda ya isa ya ce ba nobody can say no kwarai ma kuwa Allah ya sanya alkhairi in God say yes na wuce gida na sauko godiya yake haji a so ina ai rikicewa ne wallahi ni da na suma fa sanata haka au suma kika yi wallahi su sai aka farfado da ni eh, sai da aka aska mun bayan mota nan ga dai fake ce dai ko kuma idan haska mata goma ta ji da gani ina binki ah, san haka ko kar ki zo ko arowa kika yi nan da kwana biyu a cikin sannan kina ganin ko lamba a saba kudin lamba yanzu zaki kawo hajiya ta an gama inda kudin lamba amma kin tabbata ke wannan mota ba aro ki kai ba kin kar ki zo ki sa nan ke da ki kawo mana kudin lamba dubu dari da ashirin shikenan an gama inda kudin lamba mota ne amma addu'ar iyaye kusan da cewa tana da rana wallahi kurtis ba ta tsaki na yadda ba tsaki to ma saurare kamar yadda kuka kalla wannan bidiyo kenan inda aka ba Murja Ibrahim Kunya kyautar tamfatsetsiyar wata Mercedes ta manya wanda manyan alhazawa da manyan 'yan siyasa ne kaɗai ke iya hawanta domin wannan mota tsada-tsada-tsada-tsada ce da ita domin ko kuɗaɗe ne masu tarin yawa mutum da ɗan ƙaramin kuɗaɗensa ba zai taɓa iya hawan wannan motar ba iya man da za ka ringa zuba wannan motar ma aiki ne don haka irin waɗannan motoci su ake cewa wato jirgi a ƙasa riƙon mahaukaci sai sarki babu shakka dai a halin yanzu kamar yadda kuka ji ƙawarta ba ta yarda cewar kyautar motar aka mata ba inda ma take tsokanar ta dai ko dai kuɗin shan jini ne ta sai motar inda murja ta nuna cewa kyauta aka bata shin da gaske ne wannan mota an ba murja ko kuma a'a wasan ta ne da ta saba amma dai bisa zahiri ta nuna cewa dai wannan mota kyautar ta aka bata to in dai kyautacce da gaske an batan muna roƙon Allah ya ce riko kuma Allah ya tsare ya sa a kashe lafiya masu wurare wacce addu'a za ku yi mata a dangane da wannan samun kyautar mota da ta yi